shek ibrahim na abacha maulana ibrahim inyas na shek sani abacha maulana ibrahim inyas na alhaji sani abacha dole ana kwa

Mm. munafuka ka sake ta nace sai na ji sakin eh? sai na ji sakin ta tafi inda za ta eh, eh, to na saki ta to to nawa nawa nawa zan mata uku uku dan ka ta sa rai za ta dawo munafuka ta ƙara to uku uku to uku to fita fita fita fita fita munafuka munafuka ya mai wankan la'asa mai wankan la'asa ba shi ba mutane waje giya munafuka munafuka a'a Allah ne irin asiri Allah ne irin wani asiri kawai ina fitowa sai naga ta ga ta ƙarya ta ƙarya ta ƙarya in gaya maka waiwaya na da na hango ta sai da kwanwa ihu da yi daga kuf nan nan ta daidaita za ta buga maka da a kai za ta buga maka ta tarwatsa maka ƙwaƙwalwa da yi daga far far far far far shi kenan wallahi da sai ni ma na kashe ta da me wankan da sai kici munafuka me wankan la asar kai ya me wankan da na